yau ma muna tafi da shirin nan da muka fara rana da tewa satin da ya wuce sai dai muna ba wa al'umma haƙuri wajen mu ce shekara 2021 a satin da ya gabata sai muka ce 2020 saboda baki ya saba so shirin nan da muka saba mai taken randa karya take ruwa na teku mine ne fassarar wannan shiri wato irin halin da ake ciki yanzu a duk lokacin da ka ɗaga bukhari da muslim ka ce wannan littattafan ba wahayin su allah ya ba don haka masu su sun yi wa annabi ƙarya ciki sai a ce to kai ɗin wai baka son manzon allah wai bukhari da muslim su ne littattafan son manzon allah hmm. sai muka ce a'a randa ƙarya take ruwa na teku saboda haka bukhari da muslim ƙarya suke yi son manzon allah yana cikin Alkur'ani. gaskiya ne a ta wannan hanya muka ce to bari bukhari da muslim din mai taune-taune ya bari bukhari da muslim din nan bari mu leƙa mu ga ne ciki sai muka ce za mu rika buga misali da hadisai guda biyar da ke cikin bukhari da muslim don mu nuna cewa abin da ke cikin bukhari da muslim kin manzon allah ne ba son manzon allah ba gaskiya ne ko ga son manzon allah ciki na damfara ne sharrin da ke ciki ya fi alkhairin ciki yawa sai muka buga misali da hadisin da ke cikin muslim hadisi na 347 wanda a ciki suka ce baban manzon Allah yana wuta shine inna abi wa abaka finnari sannan a muslim kuma muka buga misali da hadisi na 976 wanda suka ce mahaifiyar manzon Allah ita ma tana wuta ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam yazalli sai muka buga misali da hadisin da ke cikin bukhari shi kuma na 364 wanda suka ce manzon Allah ya yi tsirara cikin jama'a shine famaru uya ba da zalika uriyana shin ba dan lalura ba ma ya za a yi mu buga misalai da waɗannan hadisan dan mu nuna wa jama'a cewa randa ƙarya take ruwa na teku sannan kuma duk yadda suke nuna soyayya wai ga mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan manzon Allah sai muke cewa a'a ai a cikin hadisi na 2916 sun ce aisha ta ruwaito wai tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi bi thalathina sa'an min sha'irin cewa wai manzon Allah ya bar wato bargonsa na silke ya bar shi jingina wurin bai hude har ya rasu bai an so ba an bashi kwano 30 na abinci subhanallah kaga ya za a yi matarka ta amana ta zo tana tona asirin gidanka balle labarin karya ne ba a yi ba gaskiya ne karya ne kenan sai suke cewa gashi kuma an ce aisha ita ma ta ruwaito hadisi ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu kadimal madina min ta'ami burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubida cewa tunda manzon Allah ya dawo madina wai ba a taba jera kwana uku ana cin abinci mai daɗi a koshi ba subhanallah shi yasa muka buga misali kuma a wani lokacin sai ka ji suna warware kansu cewa manzo Allah ya je aikin hajji sai da yanka raƙumi ɗari sai muka ce a'a wannan labari rundumba ce ƙarya randa ƙarya take ruwa na teku soyayyen manzon Allah tana cikin ƙur'ani shi yasa muka ce to za mu yi shiri guda ashirin shiri goma zai magana akan darajojin manzon Allah da ke cikin ƙur'ani mm. shiri biyar kuma zai yi magana akan daraja da kima da martaba ta matan manzon Allah da iyalansa shiri biyar kuma zai magana akan daraja da martaba ta sahabban annabi saboda haka a baya mun yi shiri ɗaya yau gashi za mu yi kashi na biyu a nan za mu gangara inda Allah yake gaya wa mumine martaba annabi cewa idan manzon Allah yana magana kai ka zo za ka yi magana da manzon Allah to sautin ka ba a yadda ya daga sama da na manzon Allah ba idan har sautin ka ya daga sama da na manzon Allah me hukunci ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabii wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun mu saurari daraja da kima ta manzon Allah Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka kai imani ƙur'ani ya ce la tarfa'u aswatakum kakku ku daga sautukanku fauka sautin nabi sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ga ka ka zo wajen manzo Allah to kar a ji bakinka kana magana har ya wuce sautin annabi hmm. wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din kada ku rika bayyana mashi magana gatse gatse kamar yadda kuke wa junanku Allah ce an taba amalukum wa antum la tashurun dan kada ayyukan ku su ɓaci ku ba ku ma san ayyukan ku sun ɓace ba saboda ka ga ba shan giya kai ba mm. ba caca ba ba zina ba ba ƙarya ba kuma nan da aka ce kar ka yadda sautin ka ya ɗaga sama da na annabi da kayi hakan sallaka ta rushe mm. azuminka ya rushe zakkaka ta rushe duk ibada ka ta ɓace dalilin ka ɗaga sauti sama da na manzon Allah a ƙur'ani ne wannan darajar take gaskiya ne kuma da aka ce ka daga saudi bigaddin nazar ba a faɗi cewa ma wai ƙarya ka faɗi ko gaskiya ba kowace magana ka yi hmm. ba a ware aka ce ka daga sauti ka faɗi magana da ba gaskiya ko gaskiya ka faɗi dalilin sautin ka ya wuce na manzo Allah ka yi laifi wannan qur'ani Allah yake gaya mana daraja ta manzo Allah to ina zaka ɗauko man bukhari da muslim da suke cewa manzon Allah ya yi tsirara babansa na wuta uwarsa na wuta aisha ta yi kaza kullun sai dai a ce wani balaraben ƙauye to wai balaraben gari shi bai yin abu sai na ƙauye kullun ta. an magana sai a ce wani balaraben ƙauye ya zo ya tadda manzo Allah sai manzo Allah ya fashe da kuka kuma baka gaya mana kukan da babanka yayi ba kai kuma hmm. saboda haka randa ƙarya take ruwa na teku don haka idan Allah ya kai mu sati na gaba za mu ɗora don muna so mu yi guda goma ne yanzu wannan na biyu ne wanda zai ke mana magana kan darajan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan mutumin da ya daga sauti sama da na manzon Allah kun ji da azuminsa da sallah da zakka da komi sun rushe saboda qur'ani na so aiwa manzon Allah biyayya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh